This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 41-49 sai mita 60 da kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma niyya dukansu a zangon FM. Sannan ana iya jin mu ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da kuwa wannan safiya ta talata Ibrahim Alfa Ahmed tare da Jummai Ali da kuma saura abokan aiki daga Washington ke farin cikin saduwa da kuwa wannan safiyar talata kafin mai nisa ga kanun labarai. Amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan bakwai ga duk wanda zai bata bayanan da za su sa a kamo shugaban kungiyar Boko Haram shekau. Firaministan Turkiyya bai wato bai nuna wata alamar yin sausauci dangane da zanga-zangar da ake yi a ƙasarsa ba yana mai faɗin cewa masu zanga-zangar suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da 'yan ta'adda. Alƙalan kotun ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Holland kuma sun ce ba su da isasshen shaidar yi wa tsohon shugaban Ivory Coast Lauren Bago shari'a. To a bayan labaran duniyar kuma ya zan zauna ni in zama munafiki cikin gwamnoni ni ba zan yi ba chairman din mu na gwamnonin arewa ya fudo ya gaya ma ɗayan najeriya in akwai yarjejeniyar da muka yi mu sha tara akan cewa mun fidda jan jona jan shine zai tsaya mana arewa in ya faɗa in haka ne in ba haka bane duk ya faɗa Gwamna Isa Guda na jihar Bauchi yake magana kan hujjojinsa na ƙauracewa taron ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. Za mu ji cikakken bayanin da yi da kuma abu guda da ya ce shi zai sa ya koma cikin wannan taron. A jihar Imo kuma an fasa wani gungun masu tara mata suna tilasta musu haihuwa su kuma sayar da 'ya'yan. muna da cikakken bayani ne da wannan al'amarin ya yi tsanani musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Haka kuma akwai matafai da filin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. A karon farko Amurka ta yi tayin ba da tukwicin farauto waɗanda ake zargin 'yan ta'adda ne a Afirka ta yamma. jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan 23 ga duk wanda ko kuma waɗanda suka ba da bayanan inda manyan 'yan yakin sa kai suke a yankin tukwici mafi tsoka na dala miliyan bakwai an yi tayin bayarwa ga bayanan da za su sa a kamo abubakar shekau shugaban ƙungiyar boko haram ita dai wannan kungiya cibiyarta tana najeriya ne kuma ta yi ƙirarin kai hare-hare da dama a cikin najeriya ciki har da harin da aka kai wa ginin majalisar ɗinkin duniya da ke abuja a shekara ta 2011 haka kuma akwai muktar belmuktar wanda ya yi ƙararin kai harin da aka kai a farkon wannan shekara akan wata masana'antar gas a ƙasar algeria belmuktar shine shugaban wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ake cewa almawakakin bidam waɗanda suke rubuta alamarsu da jini da ake cewa signed in blood da turanci wanda da shine shugaban kungiyar alka'ida a bangaren mangrove sannan kuma akwai wasu 'yan kungiyar alka'idan guda biyu da kuma wani tsohon kungiyar alka'idan da shi ma aka da su ma aka auna Firaministan ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce kuma ya fara lafawa a ƙasarsa yayin da ya watsi da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da aka yi akan cewar nuna fushi ne na rashin samun nasarar zaɓe. tun dai a ranar juma'a da ta shige dubban mutane suke sintire a birnin ankara suna zargin firaministan da laifin cusa ra'ayin addinin musulunci harkokin mulkin kasar ya zuwa yanzu an kashe mutum akalla guda ɗaruruwa kuma suka ji rauni yayin da 'yan sanda suke amfani da barkonon tsohuwa da feshin ruwa kan masu zanga-zangar waɗanda suke jifa da duwatsu mr erdogan bai nuna wata alamar cewa shirye yake sassauci ko kuma yi da wajewa ba ya ce masu zanga-zangar suna tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da 'yan ta'adda waɗanda ya ce turkawa ba sa goyon bayansu shi kuma shugaban ƙasar abdullahi gul ya buƙaci 'yan ƙasar da su kwantar da hankulansu yayin da ya kare 'yancin su ta yin zanga-zangar a nan birnin washington dc kuma mai magana da yawan fadar white house ya ce amurka ta damu ainihin kan rahoton da ke cewar 'yan sanda suna amfani da ƙarfi fiye da kima saboda haka ya kira ga dukkan bangarorin da su guji yin tarzoma. Kotun ƙasa da ƙasa ICC ta jinkirta yanke shawara akan kotewa tsohon shugaban ƙasar Ivory Coast Lauren Bago shari'a laifuffukan cin zarafin bil'adama. Jiya Litinin alƙalai a birnin Hague ƙasar Holland ko kuma Netherlands suka ce ba su da isasshen shaida masu ƙarfi da za su sa a yi wa tsohon shugaban shari'a Shi dai Mr. Bago yana fuskantar caje-caje ne da suka kunno kai daga zargin rawar da aka ce ya taka a tarzoma da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi rikici a kansa a shekara ta 2010 zaben da bai samu nasara ba. Fadi El abdullah wani mai magana da yawon kotun ICC ya faɗa wa sashen Faransanci na nan Amurka cewa tilas lauyoyi su ba da isasshen shaida ko kuma su gudanar da ƙarin bincike kafin a wa tsohon shugaban shari'a ta wani gefen kuma kotun icc ta ce kila a fara yi wa mukaddashin shugaban kasar kenya shari'a a kasarsa maimakon a headquarter kotun da ke birnin hague kenya ta yi kokarin matsawa kotun don cewa ta yi watsi da zarge-zargen da ake wa mukaddashin shugaba william roto da kuma shugaban kasar uhuru kenyatta waɗanda ake zargi da cin wato da laifin cin zarafin bil'adama. a bara kotun kasar kenya wato a bari a yi kotunan kasar kenya su yi musu shari'a kotun icc ta ƙi watsi da wannan batutu amma ta faɗa a jiya litinin cewa ƙila a yi wani bangaren shari'ar au a ƙasar kenya ko kuma a ƙasar tanzania ta ce alƙalai suna ganin muhimmancin a gudanar da shari'a a yankin da aka aikata laifuffukan da ake zargin su da aikatawa labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc amurka za ta tura makamai masu linzami samfurin patriot da jiragen saman yaƙi samfurin f-16 zuwa ƙasar jordan a zama wani bangare na atisayen soja da aka shirya yi tare da amincewar cewa wasu daga cikin kayayyakin da aka tura kila a barsu a kasar domin inganta matakan tsaro saboda tarzoma daga kasar syria wani mai magana da yan hukumar leƙen asirin amurka ta cia ya faɗa murya amurka cewa wani lokaci a wannan watan za a tura kayayyakin zuwa atisayen sojin ƙasa da ƙasa da ake cewa eager lion ana ta ƙara nuna damuwar cewa kila makamai masu linzami da siriya take jigilarsu ga 'yan yakin sakan kungiyar hezbollah a lebanon a yi amfani da su wajen kai hare-hare duk fadin yankin haka kuma a jiya litinin rasha da kungiyar kasashen turai suka fara wani taron kwanaki biyu taron da rikici akan goyon bayan da kungiyar ta tarayyar turai take baiwa 'yan tawayen siriya da kuma goyon bayan da rasha ita kuma take baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad suka ɗauki hankulansa. Wani mai harin ƙunar baƙin wake da ya auna jerin gwanon sojojin Amurka a gabashin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla 'yan makaranta guda goma da wani jami'in 'yan sandan Afghanistan da kuma sojojin ƙawance guda biyu. Jami'an yankin sun ce mai harin ƙunar baƙin waken yana kan babur ne a lokacin da ya kai harin a jiya Litinin a gundumar Samkani a lardin Paktiya kusa da kan iyakar ƙasar da Pakistan. kungiyar kawancen tsaro ta neto karkashin jagorancin amurka a wata sanarwar da ta gabatar ta ce an kashe sojoji biyu amma ba ta faɗi kasashensu ba haka kuma jiya litinin mutane bakwai sun rasu a lardin lakman lokacin da motarsu ta taka nakiya labaran duniya kenan aka saurara to gwamna isa yugoda na jihar bauchi ya ce tun kafin a tafi taron kungiyar gwamnonin najeriya gwamnonin arewa su goma sha tara sun zauna wuri guda suka yarda baki ɗayansu cewar gwamna jona jan na jihar plateau shine ɗan takararsu ma'ana babu wata buƙatar yin zaɓe ma kenan tun da gwamnoni goma sha bakwai ne kawai daga kudancin ƙasar to amma da aka je taron sai wasu suka butulce ni dai ina kan bakana na ce to tun da yake mu sha tara mun zauna mun yadda a kan mutum daya ba yanda mutum sha bakwai za su rinjaye mu kuma ni abin da na ce tun da yake mu na arewa ba wani wanda ya fito ya yi magana kan wannan abun nan kuma shi chairman dinmu na governors forum ya fito ya yi magana ya ce ga abin da muka yi saboda haka abin da aka yi na maganan zaɓe din nan bai tsaya ba in bai faɗi haka ba ni gaskiya ba zan je wani mutum ba inda zai kai ni wani mutum. to ina matsayin mutanen jihar Bauchi kenan idan baka je wannan taro ba a ah, to ah, tun da yake zan yi wakilcin da zai kani ga shiga wuta eh? ai Allah ɗaya ne siyasan nan ba muna yin shi ne ba don duniya muna yin shi don lahira kuma Allah ya ce karkace amana kuma karka yaudari mutum hmm. ko baka ba an an baka amana ka rike ko baka ba hmm. in abun nan karka munafirce ni ma kar munafirce ka saboda zan ya zan zauna ni in zama munafiki cikin gwamnoni ni ba zan yi ba mu sha tara ba ma cikin zaɓe siyasa na ba wai na waiwai ba ne mm. siyasa na ka'ida ne kuma ka'ida kan yadda Allah ya shimfiɗa cikin addinin musulunci in mun sha tara mun ce eh ni zan je je kuri'a ni maukaci ne zan je kuri'a mun sanar kowa ya sani shi ma amecin ya san cewa 19 governors din arewa sun yi so riga sun yi zaɓe don me zan je yi zaɓe menene matsayin kungiyar ku ta gwamnoni ganin cewar yanzu kai ka fita ni abin da nake nufi ni abin da so gwamnoni su ji tsoron Allah su san cewa muna da hakki da yake daure a wuyan mu hakkin nan kuma kowane lokaci abin da muka faɗa a bakin mu ya zane shine cikin zuciyar mu kuma abin da mu muka yadda za mu yi a matsayin mu na yan arewa in dai har muna son arewa har muna son arewa ta ci gaba to duk muka je northern governors forum abinda muka zartar to lallai a yanar da shi a tabbata cewa kowane gwamna ya tsaya a kansa mu na shugabanni mm. hakki ne a wuyanmu wannan kuma ibada ne mm. ranar hudu ga watan biyar eh, a lodge in chairman na northern governors forum liaison office na chairman dinmu shugabanmu na gwamnonin arewa mun zauna mu gwamnoni goma sha tara da wanda suke nan da ba wanda ba sa nan mun yi yarjejeniya mun fi da mutum ɗaya mun sha tara kuma mun tafi da mutumin ɗaya ne wannan kuma kujeranmu ne kuma mun kai shi don a tabbatar da shi ba wai a je a zaɓe ba to ko ma da ma zaɓe ne za a yi ina mu ne muke da muna sha tara su suna da ko kuke da rinjaye to to me magana zaka ce kuma menene face na me abun nan demokradiya ai riga gwamnati arewa sun yi demokradiya sun kare inda muke muke bukata shi abun nan duka kowa da kowa ko ba ka ba kowa da kowa ya sani dukkan mu gwamnonin arewa mu gaya ma duk duniya akan cewa mu ne muka fidda jan in boko ba faɗi haka ba gaskiya ni ba zan sake zuwa mitin ɗinmu ba don ba wani amfani mun zauna mun yi yarjejeniya kuma dukanmu akwai yawancinmu musulmi ne akwai kirista guda biyu a ciki mun faɗi magana ya kamata mu faɗi magana ɗaya muka faɗi ko iblis ne jan in mun ce shi ne to ya zame shi iblis ɗin ya je ya gaje mu ya shugabance mu amma ba mu juya a ce ba haka ba to shi chairman ɗinmu na gwamnonin arewa ya fudo ya gaya ma ɗayan najeriya akan cewa in ma akwai rikici a Nigerian Governor Forum shine in kuma akwai akwai akwai in akwai yarjejeniyar da muka mu sha tara akan cewa mun fidda jan jona jan shine zai tsaya mana a arewa ba haka bane in ya faɗa in haka ne in ba haka bane duk ya faɗa in ya faɗa ba haka bane zan je ne abin ba haka ba eh, in ya faɗa ba haka ba Eh, ba mu yadda ba then it means ni ba zan sake zuwa ba amma ya ce eh mun faɗa zan ci gaba da zuwa gwamna malam isa iguda na jihar bauchi kenan rundunar 'yan sandan jihar imo ta ceto wasu jarirai daga wani gidan da ake tara mata suna haihuwa ana sayar da jariran nasu ga Abubakar Lami da Sokoto da cikakken bayani. Wannan matsalar da ta yi kamari a yankin kudu maso gabashin Najeriya inda sana'ar sayar da jarirai ba wani sabon abu ba ne kuma al'amarin ya daɗe yana ciwa jama'ar yankin tuwo a ƙwarya. Kamun baya-bayan nan dai shine na gano wani gida shaƙe da 'yan mata da ake kwana da su don ɗaukar ciki wanda rundunar 'yan sandan jihar Imo ta kama. Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kuma ga abin da ya shirya shaida mini dangane da wannan lamarin. To wannan gida dai an gaje lahiya lau waje ne wanda aka rubuta green a waje kaga ana fiye wata su Na ban tana cikin wannan ake yi wajen shekara goma sha shida kenan babu wanda ya sani. To gida ne in ka shiga ciki ba abin da ke sai yan yara ƙanana ƙanana shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas zuwa sha tara. Idan dai aka samu mace inda ta shiga ciki to shikenan ba daman fita. Wato akwai katangan har da kwalabe jikin ko ina ba wasu mafi jikin katangan ma duk kwalabe. Yan mata masu ciki aka samu da kuma sauran sauran yan yara duka da wajen talatin kenan su da mu da an kai mutum wannan waje sai a anshe mai handset da an anshe mai handset shi kenan ba damar magana kuma akwai mazan da ke zuwa wajen suna amfani da zuwa ciki To yadda dai muka samu labar ana sai da abun ya mace daga dubu ɗari uku da hamsin zuwa dubu ɗari hudu ake da In kuma ɗa namiji ne dubu ɗari takwas. Ana nan yanzu ana kula da lafiyansu. Kwamishina Muhammad Musa Katsina ya ƙara da cewar yanzu haka dai sa tana wani aiki na haɗin gwiwa da sauran jihohin yankin na kudu maso gabashin Najeriya kan dai wannan matsalar. Eh, yanzu da akwai matakan da muka ɗauka kanin Imo, Anambra, Enugu da kuma Abia. Kaga wa'annan ah, jihohin. jihohin da ke makwabtaka da ni muna nan akwai abin da muke yi na haɗin gwiwa duk abin da ya faru kamar na haka za mu gaya musu su kuma za su gaya mana jariran da aka ceto dai da yawan su ya kai ashirin da takwas an mika su ne ga gwamnatin jihar ta imo karkashin kulawar gwamnan jihar musta rochas okorocha wani bello abubakar da kan yi sharhi kan al'amura kuma mazauni yankin niger delta dangane da wannan lamarin ga abin da yake cewa wannan matsala illa ce babba kwarai da gaske domin abu ne wanda ya kamata a ce ita kanta gwamnati da kuma jami'an tsaronta sun tashi haikan domin ganin cewa an samu nasara a kan ganin cewa wannan badakalar an kai karshen ta. Waɗannan jariran da aka samu cikin waɗannan gidajen da aka tsare ana haihuwar jarirai ƙanana ana sayar da su ko waɗannan yaran sun samu kukuta su waɗanda suka haihu wannan an ɓata musu rayuwa kuma an nakasar da su. Wannan lamarin da ya sha faruwa a jihar ta Imo kuma rundunonin tsaro suna cewa kullum suna iya bakin ƙoƙarin su ko da yake dai jama'a na ci gaba da kokawa Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Ana tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC hala yanzu ga Ali Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Wallahi aiki wajen augi, ya yi aiki wajen yaldu, sannan shi kuma ɗakin gari ya to ya ba mutum ba a aiki ba adalci aiki in za a yi a lallaba ko wani ya sake ne dan girma ne da yawa ne da fada ne ita da ta samu wannan aiki mu bi muka cewa argungu emirate ta ta fara gwannan sannan ya yawuri ta yi sannan gwanda emirate ta yi yanzu kenan tun da ya yawuri ta yi gwanda yanzu kenan argungu ko zuru za su yi kenan Allah ya sa haka na. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A tambaya ne jama'a akwai sauran tafiya sosai kafin shekarar 2015 amma yan abin a ce ka tsauna ka zara sunayen mutanen da ke son su gaji ido na samu ɗakin gari a matsayin gwamnan jihar kebbi a zaɓe mai zuwa allah ya kai mu watakila za ka kirga mutane kusan ashirin kofi da haka kuma sama da goma sha biyar daga cikinsu daga yankin gwanda suke sannan mafi yawan su da 'yan jam'iyyar pdp ne jihar nam yankunan ƙananan hukumomi ashirin da 21 take da su daga cikinsu gwanda take da goma argunguna da hudu zuru hudu ya wuri uku daga lokacin da aka kafa ta ran 27 ga watan agusta shekarar 1991 zuwa yau gwamnoni takwas aka yi a wannan jihar ta kebbi hudu daga cikinsu 'yan asalin jihar ne sauran hudu kuma sojoji ne da aka turo su daga waje da suka hada da patrick azazi da salihu tunde bello da john uba da sama'ila bature chama daga cikinsu 'yan jihar ta kebbi kuma na farko da aka yi dan kasar yawuri ne wato abubakar musa garkuwan ita yawurin na biyu shine adamu aliru dan gwanda ne na uku shine sa'idu na samu dakin gari wanda dan kasar gwanda ne akwai wani da wato kakakin da aka yi wanda ya rika na dan kankanin lokaci aminu musa habibu daga jiga shi ma dai daga kasar gwanda ne to kaji kenan babu dan zuru babu ɗan suna sunana yusuf alhassan yauri e wannan masarautun guda hudu gaskiya magana shine gwandu ba a yi mana adalci ba su mana adalci ba ba su yi nan masarautu guda uku adalci ba saboda in ka duba ministocin da duk aka yi wannan siyasar ta taso babu ɗaya daga cikin wayannan masarautu da ta samu wannan kujera ko ɗaya to muna, muna tunanin ya kamata su duba abubuwan nan yadda ya kamata su san cewa jihar nan ba ta su ce ita su ɗaya ba jiha ce wadda ta shahi masarautu guda hudu to kuma kamata ya su sauran a duba musu sunana umar sahabi yana da kyau a raba abubuwa na jiha ga kowane yanki su samu kamar zuru emirate in ka duba a gwamna ba dan zuru emirate ba ne ba su da dipiti gwamna babu sakataren gwamnati a nan babu kuma shugaban majalisar dokoki ta jiha in ka duba mata wajen fannin aikin gwamnati din kusan shi ma ɗin haka ne to suna na habibu adamu argungu duk ministan da ake yi da gwamna da ake yi da sauran wasu mayan mayan mukamai da kasar gwanda suke fitowa to don shi ne muke ganin da cewa bai dace a ce har bisa ga yanzu irin waɗannan abubuwa da ke tafiya tunda dai lokaci ne na demokradiyya abu za a yi shi ya kamata a tsara shi yadda aka bi bisa ga tsari tsari a yi su a yawuri a yi su argungu a yi su birnin kabi sunana alhaji mansur shehu dan galadimin mazinin gwandu mukamin siyasa dai ka sani ba ana raba su ba ne a kan tsarin wai a ce emirate gondo emirate argungu ko ya wuri emirate ba ana yin su ne bisa ga tsarin siyasa tun da harka ne mukamin siyasa to da yake mutanen masarautun argungu da yawuri da zuru sun daɗe suna korafi cewa gwandu ta danne su shine muka kudurta mu duba yadda zaben 2015 nan zai kasance idan allah ya kai mu saboda haka muka gayyato gaggan 'yan siyasa guda biyu na wannan jiha masu sarautun gargajiya haɗe da siyasar wato sani zauro hukuma zannan gwandu tsohon shugaban ampp na wannan jiha da kuma suleiman muhammad argungu tsohon mataimakin gona sannan kuma jarman kebi wanda kuma ke bugun gaba da sabuwar haɗakar jam'iyyar nan ta apc da suke neman su kafa wanda muka ce kuma ya share mana fage da korafe-korafen nasu. to a uzubillahi mana shaitanar rajim bismillahir rahmanir rahim a korafe-korafen da muke da shi malam aliyu mustapha wato ina son shi alal sani da hukuma da duk wani dan kebi da sauran masu sauraron mu su sani da cewa jihar kebbi dai tun lokacin da an kai to neman ta shekaru da dama an yi ta ne domin a haɗa jihar Kebbi ma'ana masarautar Gwandu, masarautar Argungu, masarautar Yawuri da masarautar Zuru. A wannan lokacin nan ba wai mutanen ƙasar Gwandu sai suka nema a yi musu jihar Kebbi ba, don da su kaɗai suka nema da ba a yi ta ba, don ba su cika ƙa'idodi ba. Amma saboda suna ganin tarayya sai da za mu iya zaunawa tare an nemi mutane waɗanda ke wakilta duk waɗanga masarautun ne guda hudu kuma ya kasance tare da manufa guda na ato a yi tahiya tare uwa ɗaya uba ɗaya ne da za a samu jihar kebbi a gina ta tare kuma a wadatar da jam'i mutanen wannan jihar tare haka kazalika lokacin da aka zo jam'iyyar ampp tun 1990 na wato shekara ta 1999 a lokacin da aka dawo mulkin siyasa jam'iyyar app a wannan lokacin nan allah ya ji kamar gayi sanata adamu auki wanda argungu aka zauna har Allah ya kaddari aka tsayar da Muhammadu Adamu Aleru dan takara na jam'iyya a wannan lokacin nan. Wannan babu shakka kamar yarjejeniyar da aka yi sun so a wannan lokacin nan sanata Adamu Augihi takara. Amma ya dibi manyanci ne da girma ne ya ga ya kamata ce an samu wani matashi mai ƙarfi mai zarafi wanda zai iya yi. Ya goyi baya ne da sharaɗin cewa in ya ƙara tenuwa ɗin shi kuma ya kasance an samu wani daga wani bangare shi ma ya zo rika domin ya kasance kamar yadda ko a tarayya ake na gwamnatin karba karba in wannan yanki ya ansa wannan yanki ya ansa to amma abun mamaki sai kasance aleru ya zo ya shekara takwas yana gwamna a matsayi ne na dan gwandu emirates a wannan lokacin nan mun yi tsammanin argungu ko yawur ko zuru za su samu to sai kasance kuma aka ɗauko sa'idu dakin gari shi ma wanda yake ɗan gwandu emirates ne aka ba shi. To tsaya haka Alhaji Sule ina zuwa tsaya haka bari mu ba um, Alhaji Sani Zauro dama. Alhaji Sani kaji abin da um, Alhaji Sule mai yake faɗa? Kwarai ni jiya, a'udhu billahi zai shaitanir rajim, ran wani rahim da farko da ina Allah muku rufi godiya da Allah da ikon da kamu nan. Don kila in tuna ma jarman kabi ko da ya manta. Hakikanin gaskiya Al-Mutaha na farko ko da shi mai girma zama jama ya ce eh, a gwandu suna toshe musu haƙƙin su ba haka ba ne. mu abin da muka aikin shi aikin fati don shi tunane lokacin da garkuwan yawuri shi shi fara mulkin farko na jihar kabi dan gwandu dan yawuri emirin ne sun yi jayayya fati da shi da yahaya mai gari ya da yahaya mai gari da fati sai an ka ce to ai gwandu emirin a goya ma dan wata jam'iyya wanda ya zan tun da shigar ko ba dan gwandu bane mun ka ce a mu tun da sarakunan mu sun ce ba su da wasu aƙida a tsaya uwa ɗaya uba ɗaya duk wanda Allah ci so a bashi don haka sai mun ka bi garkuwa ƙasar yankin yawuri yawuri kemiyar sai aka dauko mataimakin gwanna eh, tsohon uban kasa ɗauki shi an ba mataimakin gwanna gehen argungu an ka aje sifika gefen zuru an ka aje sakataren gwamnati bondo emirate ashe in bondo emirate na kaba da mulki ko tana kaba da yawa to kaga ba mu yiwa mu bi garkuwa sai dai mu bi yawan mu bi wanda a tsaki da gwandu to a aƙidar gwandu ba haka take ba kuma ita siyasa shi jarmu ya sani shi fati da dan da dan gwandu emirate da dan zuru emirate da dan argungu emirate duk wanda party ya tsaye dole fati a mai aiki na ɗaya kenan na biyu abun da muka dibi eh, lokacin da garkuwa ya gama nashi aiki alayyar ya rika da ya rika bai ce gwandu emirate da yawa aiki ba yawa argungu aiki har wanda ya zan duk ɗan ƙasar argungu ya samu alayyar albarka alayyar ya yi aiki yawur emirate ya yi aiki zuhur emirate duk waɗanda emirate ba wanda bai sa albarka ba allah da iko da shi ka ba da mulki sai kuma ya ba su ido sai da ɗakin gari ba ɗakin gari yawa aiki ba yawa zurar aiki yawa argungu aiki yawa ya wuri aiki a ƙeganin gaskiya shi shi tunani da kai shi. mai ilimi ne kuma ɗan siyasa ne na yi mamakin shi ɗaukacewa a turu a kowa da kodin argungu babu ita mu mun tabbatar da ko gobe da argun guwar shi to faki sai wallahi gwanda umar za ta bi shi to bayan tambaya ka Allah sani eh, ina magana yarjejeniyar da ya ce an kulla lokacin da aka tsaye da adamu alero cewa in ya gama za ba wani dan argungu ko wuri ko zuru an yi ta to ni da ni an ka tsaya da aleru argungu lokacin nan jiro ba da shi ba ya je samu labari hakikanin gaskiya maganar da ya da adamu auji an ka tsaya da aleru mun yi an yi zaɓe lokacin nan aleru shi an kafe su a gwanna an ka ce a zaɓe shi gwanna fati tsaye sai ba aleru ya tsaye kun ba ga yan gwanda sun tsaye sai ba yan argungu emirate da yan zuru emirate da yan yawur emirate su sun ka taru sun ka jiha aleru kuri'a ba aleru ɗaya ya jayayya gwanna ba haɗan gwanna emirate guda uku sun ka jayayya da kabiru tanimu da na'amu da shi wannan aleru su sun kai jiya fati kaga babu dan rungu emir ciki babu dan rungu emir ciki babu dan yawuri emir ciki yan gwanda emir ne guda uku su kai jiya fati fati ya tsaye da adamu aliru mun muna mu yan gwanda emir ba mu da jayayya da ɗan argungu emir in ya samu gwanda mu bishi wallahi ba mu da jayayya na tabbatar da mu yi wannan mutum na aki da gwandu emir ba mu da jayayya ran da duk muka yi mutum ko masarautar gwandu mun kai miti na akida ba a ɗauko magana argungu ba a ɗauko magana yawon duk inda muka gwanne fito a ƙeƙanin gaskiya za a zaɓe shi mu dai abin da muka roƙo da jihar kabi duk gwannan da muka samu Allah ya sa mai tausan mutanen jihar kabi ne mai taimakon mutanen jihar kabi ne kamar yadda shi Aliyu ya yi ya huce kamar yadda shi ɗakin gari zai yi kuma in Allah zai huce in argungu Allah hakunci ko shi jam Allah ce suwa gwanna shirye muke mu bi shi mu ɗan ƙasar gundu in Allah da mu da abin da muka jama albarka da ja. Eh, Alhaji Suleiman me ba daidai ba cikin abin da Alhaji Sani hukuma ya faɗa. To haka ne to jama'a wannan so man taba ne kawai na irin maganganun da ke kan hanya kan wannan al'amari na siyasar ƙasar Kebbi. sai ku jira mu zuwa makon gobe idan Allah ya kaimu inda zamu zo mu ci gaba za mu taɓo maganar ayyukan da aka yi ko inda ba a yi ba wanda kuma shi zai zama sandar auna mizanin inda za a nufa Allah ya kaimu shekarar 2015 kuma nan gaba ma har maganar sarakunan jihar da rawarsu a cikin wannan maganganun na siyasa sai mun taɓo. muna godiya ga shi zannan gwandu da kuma jermin kebi akan lokacin da suka bamu sannan da wakilin mu murtala faruku san yana da ya dauko mana ra'ayoyin mutanen jihar ta kebi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a nan sashen hausa mura amurka a birnin washington dc To sai a gabar can ba za a ji takaitattun labarai ba sai can karfe takwas za mu sake komawa da wani sabon shirin kafin mu ban kwana muna mika gaisuwa zuwa ga Muktar Imrana wanda aka fi da suna Uzi Don da mahaifiyarsa Malama Raki a kwacha matar Malam Imrana dokar lera da ke asibitin Ibiyu a Zaria Allah Ubangiji ya ƙara sauki sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.